Allah kuke ya kama bashi to alhamdulillah rabbil alamin a godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai da ya kawo mu cikin wannan lokaci da kuma ba mu dama wanda ba yi mu ba ne ba kuma dubara mu ba kuma ba kuɗi ba ne ko mu allah ne ya kawo mu saboda mun yadda shi ke bayarwa so abubuwa da ka sani na fati kowane fati yana shirye-shirye yanzu a kan zaben da zai faru insha allah 2023 wanda cikin tsare-tsare da shirye-shirye da muka yi a nan gusau central ah, muka ga ya kamata cewa mu zo mu nemi mutane yadda kowa suke nema don su san mu kuma abu ne wanda ba za a iya yin haka nan ba sai an buɗe ofis sai akwai wuraren da mutane za su iya zuwa su tuntuɓi labari su kuma ji manufofinmu na wannan tafiyan tamu saboda su auna su gani wace tafiya suke san yanzu kasuwa ake duk da dai ba buɗe gangami ba na fara kamfen wannan ba kamfen ba ne mun dai zo mun zo mun kaddamar da ofis da yake a local government ta tsafe da gusau da gungudu kuma mun yi ne saboda muna fata ya zamanto wannan ofis shine sanadi ya kawo canjin rayuwa mai alkhairi ga mutanen jihar zamfara gaba daya da na yankinmu kuma ya sa sanadiyar wannan jam'iyya tamu a yi alfahari da mu da kuma abin da mu ma muke nema mutane su ba mu dama saboda mu gwada musu cewa akwai hanyoyi da dama da ake yi ana samun nasara insha Allah. to mu zan ce sabon fati ne a kan maganar jam'iyya so dole kuma inda mutum da gaske yake ya kafa structure ta shi cewa structure ita ce abinda mutum zai amfani ya tallata kanshi so wannan local government na gusau central din nan tsafe bungudu gusau da maru muka zo muka ce to ya kamata mu bude ofis in kamfen dinmu saboda ya zamanto base na mutane wanda za mu dinga fara tafiyar da lamurin kanmu insha Allah idan aka bude gangamin fara kamfen insha Allah to hmm. <laughs> wannan abu ai abu ne mai sauki in dai kai yau kana kishin jihanka kana son ci gaban jihanka kuma ka gaji da irin rayuwar da take faruwa da wahalhalu da jama'a suke yi a kan neman haƙƙi da talaka zai yi a gwamnati yanzu ya zama abun da ko da kuɗin shi ma ya kasa samun shi so wannan jam'iyya jam'iyya ce ta talakawa dole a samu wanda zai jajirce ya ajana nashi son rai da duk wani abu da yake tunani na duniya ya yi mutane aiki tsakani da allah yadda aka tsara a kan tsarin ah, shari'a ta najeriya yadda za a tafiyar da abubuwa insha allah wannan abu shine ya ba mu dama muka ga to in dai muna son mu yi abun da za mu iya nuna kanmu daban sai mun tsabbace kanmu da wa'in nan da already su suna da nasu mikiya da mutane sun gaji da su sun kasa sun kasa kawai dai lokaci ne insha Allah mun san muna da nasara tare da mu wannan shine abin da ya sa na shiga wannan fati a lura ba da takarar sanata eh. a mun lura a ne da muka da alalar hukumomi guda uku da aka ce mm. akwai wani abu da ke damun matasan mm. sannan da matasa mai ke da mm. a jam'iyyar kuma mu ga wakilin mu me sirri to ai ba wani sirri ba ne wanda ya wuce kai da kake yin wannan abun ka ba da instruction kuma a bi saboda me an san kai ga irin abun da ka zo da shi ai niyya ce kowa abun da ke niyan shi shine za ka gani a tare da shi saboda haka mu yaran mu ba sa da tashin hankali kuma suna jin maganar mu kuma duk wani abu inda za mu je muka ce musu ba ma son ko wani guje-guje ko wani wasu wasa wallahi suken kiyayewa in fact babu wani incident da muka taba samu ko wani ya fadi a kuzgune annan ma abin godiya ne tafiya tana nan tana haske tana goshi insha Allah to wannan question din naka is a very tricky question kana son ka sa in fara wasu maganganu da maybe aka sai haka zai sa a ce ni ban yi magana ko kuma na yi magana na ƙara yes yau wato manifestation dinmu na faɗa amma abun da kace zan fara yi to eh. babu abun da ya wuce security shi wannan shine number one agenda babu wani abu da za mu je mu fara yi da ya wuce harkan security dole ne a samu jajirtaccen da zai dami gwamnatin jiha ta san mahimmancin jajircewa wurin fada da wa'innan eh, rashin zaman lahiya da ya dami jihar mu dole in ba a samu wanda dare da rana ba abun da ya sa gaba in ba wannan batu ba za ka ga wani sauyi ba da zai zo da za a ce ya kamata lalle lalle a je a yi wannan abu sannan akwai dokokin da ya kamata a ce mu ma mun kawo wanda za su yi favorin din za su dan ba mu dama na shigowa da wasu taimako da za mu iya samu tallafi wasu wurare wanda mun riga mun fara maganganu da mutane akan irin abubuwan da za a zo a yi in terms of even energy muna da wayannan in terms of agriculture muna da wayannan in terms of hospital duka wannan muna da wayannan so dama ce wadda sai an bari an sata a cikin tsarin kundin mulki za a baku ku yi wannan abu akwai ci gaba wanda muke so mu kalla na gefen mata wannan shi dole ma ne don ban san me yasa za a ce mace da zamfara ba ba su da aiki sai sa hijab suna zuwa su ma sun zama kamar almajirai ko ina ka je yanzu da wani dan siyasa ya kira ya ce yana son ganin mata dubu biyar wallahi sai an tara masu kuma duk wadda ta zo kuɗi ne wala ta zo tana tunanin dan wani abu da ya tashi ko menene gidan siyasa ce siyasa ake mutane suna cikin wani hali na haula so wannan bai kamata a ce yana faruwa ba in dai an samu wanda ya san me yake yi ya kuma san abubuwan da zai sa ya tsara su a bi su haka nan mu muna son mu zo mu yi wannan abun ne ba komi ba saboda mu sa structure mu sa system idan ta yi daɗi duk wani da zai zo bayan mu za a ce mashi ga hanyar da ake bi in ba ta yi ba in ba zai bi ba to ya tafi sai dai ya dada amma ba zai no ba za a ƙara zuwa komi wani ya ba a ce a rushe ya kamata ana samun ci gaba duk da akwai bambancin siyasa akwai bambanci na fati eh, wannan ba shi ba ne in wannan abu mai kyau ne yana da kyau wanda ya shigo shi ma ya ci gaba da shi saboda ci gaban jama'a ne ba mutum ba insha Allah ah, da wani abu mai muhimmanci shi ne katin zaɓe a wannan lokacin lokaci hukumar zaɓe ta ƙare da wa'adi domin ganin cewa wanda bai mallake shi ba ya zo ya wani irin kira za ka yi ga al'umma maza da mata domin ganin cewa sun je sun mallaki wannan katin domin jin to katin zaɓe dai ya kamata mutane su sani babu wani yanzu abu da ya fi shi ko kuɗi wannan yanzu wannan karin da muke ciki wannan katin zaɓen mahimmancin shi ya fi wannan kuɗin so ni ina kira ga mutane mata yara da suka kai na ma duk waɗanda suka ce su sun gaji sun bari wasu da suka ma kalle da kansu don allah don annabi wannan ba hanya ba ce in dai kuna son sauyi na rayuwa da canji na kwarai to ya kamata in ba za ku yi ba don kanku ku yi don yaranku duk abun da muka yi yanzu shine zai kasance abun da zai bamu nan da shekara goma nan da shekara ashirin duk abun da zamu yanzu shi zai yi wannan determination ne so yana da kyau san muhimmancin wannan katin na zaɓe an ƙara wa'adi ba don komi ba saboda ana son mutane su ƙara fitowa su yi katin zaɓe kada ku ce a'a sai ɗan siyasa ya ɗauki wannan nauyin babu mai gami kowa wallahi sai Allah mu fatin mu na talakawa ne kowa ya sani ba wai muna da kuɗin da zamu yi wannan yaki ba sosai ba wai muna da karfi ba amma dai muna da zuciyayi kuma muna yi kun sani amma yana da kyau mutum ya ji kishi don shi ya san mahimmancin katin zaben nan ya tashi ya je ya rijista komi wahala ya samu ranar zaɓe ya je ya tsaya komi wahala wannan kwanan biyu da za ka yi wahalan da za ka yi shi zai da tamanin yadda shekara hudu da zai zo da za su kasance ina son mutane su fahimta da wannan abun ba mu da wata ƙasa ba mu da wani jiha da ya wuce za su zamfara ba mu da wani abu da ya kamata mu tsaya mu yi da mu tashi mu jajirce mu ga cewa an yi abun da ya kamata da haƙoƙanmu da ya kamata a ce sun tafi inda ya kamata wannan abu is very simple bai da wani wuya wa'innan an ba su sun gwada wa'innan ba a ba su suka gwada ba yau ko ka aka ce saki ɗaya biyu uku to ta haramta gare ka balle wannan ba irin wannan auren ba ne ya kamata mu gane mahimmancin katin zaɓe wallahi kuɗi ba su kai mahimmancin shi ba don duk abin da za a baka ko za a baki bai taɓa biya maka ka kuma ka sai da ka sai da rayuwarka kenan duk ɗan siyasan da ya ɗauki kuɗi ya baka ka karɓa ya saye ka dole je ya fidda ya uwa kudin shi saboda haka mu gane gaskiya mu san cewa babu wani abu daga addini wallahi sai wannan abu daga addini wallahi sai wannan abu an ba ku karamin misali yau idan likita ya samu matsala ya yi mistake mutum guda zai wahala wannan da yake kulawa da shi lauya idan ya je ya yi mistake a kotu wannan da yake representing shi zai wahala to dan siyasa fa shi in yi mistake fa mutum nawa ke wahala ba mutum miliyoyi ya ke wahala so kun koga ba mu da wani abu ba mu da wani aiki da ya ce ya kamata mu ba muhimmanci kama zaben nagari wanda zai tsaya ya muna aiki ya ji tsoron Allah ya ji tsoron abin da zai kasance bayan mutuwansa wallahi wallahi ba abu bane wanda zai buwaye ku ganewa ba na gode yana da kyau don allah mu je mu yi mu haƙura duk da wani wahala da za mu yi jin daɗin zai zo in mu haƙura insha allah to alhamdulillah wannan jam'iyya ta mu yadda ke gane ta tana ta farin ciki haka ko ina muna ta samun karbuwa ba komai ba ne ya nuna miki cewa muna da haɗin kai da daidaituwa a tsakaninmu babu fati ɗin da za a ce ba a samun ra'ayi ya bambanta ko kuma a samu wani ya dan faɗi wani abu ya faɗi wannan bai yarda da shi ba duk siyasa ce kuma dawowa ake yi a zanna a gyara ta balle mu ba mu da wannan tafiyar mu guda ce yadda muka tsaro ta haka za mu ci gaba da ita kowa za a tsare mishi haƙƙin shi kowa kowane post kake a fatin mu duk abin da ke faruwa ana gaya maka ana inviting ɗinka kuma za a yi respecting ɗin wannan a ci gaba da wannan shi zai kawo ci gaban mu insha Allah na gode na gode na gode